Ƙungiyar iyaye da malamai ta ƙasa wato PTA dai ta ce maganar matsalar tsaro ta riga ta ta'azzar a wannan ƙasa. A saboda haka ya kamata gwamnati ta buɗe wa iyaye ƙofa domin ganin sun ba da tasu gudunmawa wajen kawo ƙarshen wannan damuwa. in ji shugaban kungiyar na ƙasa Alhaji Haruna juma. Mun san gwamnati ba ta ɗaukar nauyin komai da kanta ba. Zamani ya zo da ke gwamnati ta fuda ta bar iyaye su yanke mu kansu hukunci su karɓi taro sisi don samar da kungiyar mafarauta a dukkan makarantunmu don samar da 'yan bijilansi a dukkan makarantunmu don shiga harkar sarakuna a dukkan makarantunmu wannan shi zai sa gwamnati ta samu sauki ta fuskanci wasu daga cikin muhimman al'amura mu ta bar mana hakan tsaro kari akan tsararrun yan sanda da kuma yan civil defense mu ma za mu kara da yan kungiyar farauta ba bisa abubuwan da mu ba su dole sai gwamnati ta yadda kowane makaranta PTA tsakankanin mu iyaye mai mukan maharaji mu samar da taro sisi wanda za mu yi ɗaukar nauyin 'yan bijilanti da kuma ƙungiyar mafarauta a makarantunmu da muke ko na cikin birane ko na ƙauye in an haɗa kai aka samar da tsaro baka da wani dan ta'addan zai ce da faru makaranta bayan aka cewa mutane sun fahimci muhimmancin tsaro kuma sun kare rayuwar 'ya'yansu 'ya'yan nan suna da muhimmanci a mu To ko ƙungiyar mafarauta na iya tunkarar matsalar tsaron da ke barazana ga makarantu? Malam Ibrahim Datti shine shugaban kungiyar ta mafarauta a jihar Kaduna. Mutanenmu suna da karfi na shiga daji fiye da yadda baka tunani. Ai ko a Maiduguri su suka taimaka a yakin nan na Boko Haram sun taimaka ma gwamnati sosai da sauran jami'an tsaro. Saboda haka anytime any day a kowane lokaci mutanenmu za su taimaka sosai. So idan da gwamnati ta sori ta agaza ma informal securities kamar irin su a yan sa kai kamar su hunters na da za su taimaka su kawo karshen wannan abin Allah ya. Saboda wannan abin da ke faruwa yana ta shigo shigowa cikin communities yanzu kuma ya yi displacing a lot of villages so kaga yana illa ga community da al'umma. Karo karon kuɗi daga hannun iyaye don kula da matsalolin tsaro a makarantu dai ka iya zama ƙalubale. musamman ganin duk lokacin da aka koma makaranta iyaye kan fuskanci wasu sabbin hidimomi na kashe kuɗaɗe. Gaskiya ko dawa makarantar nan da aka yi yanzu hankali na ma a tashi yake don ‘ya'yana uku kuma yanzu sabon wannan ne aka shiga dole sai ka siya takardu da sauransu na san duk an aka samun estimate na duka da takardu sai kai kusan dubu saba'in haka so abin da ba daɗi yanayin da ƙasan take yanzu da tsadan rayuwa ko me ka taɓa yanzu sai a hankali. mu abin da muke tsoro saboda tsoro muna son 'ya'yanmu su je makarantu amma kuma yanzu babu tsoro ga kuɗin makaranta ga kuɗin takardu. dama dai ganin hauhawar matsalar tsaro ya sa gwamnatin gwamnatin jihar Kaduna ba da umarnin kafa kwamitocin tsaro a dukkanin makarantu domin taimakawa jami'an tsaro wajen ganin an magance matsalar baki ɗaya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.